Allah dan albarkarka dan ikonka Allah dan darajar da kawai shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya dame mu Allah ka dame shi duk wanda ya takura mana Allah shi ma ka takura masa ya dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan sanka da annabi Allah dan sanka da annabi duk wanda ya zai takura mana Allah ka takura